Shi wannan bacci ma ya kwanta yana yi, makon ya fita ya je nema ya kwanta yana bacci. Ai ko tashin shi zai tashi za ka yi daga baccin nan. Ba ruwa ba ne, ba ruwa ba ne, ni ce nan. Yanzu ke saboda Allah nan tsakiyar bacci na mai daɗi ke shiga ruwa ka. Eh tashi za ka yi ka je ka nemo mun abin da zan cika kawo mu. a to amma larai saboda Allah kin san dai ni ai dan fensho ne na ritaya kuma har yanzu garatu ke na bai fito bala na fara biya na fensho din ki bar ni kawai in bacci na in huta ni dai ka fita baccin ne ba na so bacci daga daki sai falo sai sai tsakar gida ba zai yiwu ba ka tashi ka je nema a to saboda Allah mun na fitan me nake da shi da zan je in yi sana'a me zan je wace sana'a zan yi fitan ko sana'a hannun ce ka je ka nema ka yi ba zai yi ka kwanta kana bacci ba to shi ma baccin ya iya shi wa kenan eh wa kenan mun sarkin ruwa musa masa mun sarkin ruwa mun sarkin ruwa mun sarki ruwa ba shi kenan muri Talaka, talaka, talaka. talaka bawan gaskiya wannan rayuwa da muke ciki abin ba a cikin komai abin ne duka sama duka kasa duk muna karewa har mun saki jikin mu duk wata da duniya ba ta top ta bude Allah ya sa ka katsi ne ka katsi ne maganan miji fa yana matakar tasiri akan matarsa ka katsi nuwa a dakata Allah ko in ka ga mutum yana babban yana faru ina kun babbaki. mata ce ta sai ta gaba na sani kuma ba hauka ake gaskiya ne yau ban banda abin ka inda sabo ai kamata ce ka saba ka fa san halin matan nan yau in aka ce baka da abin duniya ka shiga uku a gurin su ba ma za a ji maganan yanzu wannan maya ne dan bala bai da matarsa ba in ya ma faɗa ba ta ci in ta shirya za ta je unguwa cewa yake kake je zai ta ce baka isa ba amma tun da ya zo ya fara harkan nan na malinta harka ta fara gara masa ta fara kai masa yana cewa in fari ne ya ɗauko ya ce baki ne cewa take wulik, kuɗi in kuma farin ne ya ce fari ne cewa take fat biyayya take masa kamar abin nan shi shi wadan ya samu ya samu kwanciya daga daga gurin kinku ai kinku ya sake shi ya sake shi wallahi ka faje ba da yake masa fa da fa a laifi magana ake cewa shi ke raba wuta a keko jami'in keko wai ka suka fara jami'in keko din nan ka san me wanda talauci ta kama shi ke wai yana raba wuta ai mu dai mu dai kan abin dai sai dai addu'a tallahi sai dai addu'a kuma kai jama'a to yanzu da Allah ya zo ya taimaki dan bala harka ta fara gara masa ta fara kai masa manyan matan masu halin nan namu suka fara zuwa wajen sa, motoci ba za ka ganin ka ganin masu tsada kuma ka ga dan bala inda mata suke layi a kofar gidan nan nasa musu addu'a da su da mazajen nasu da wane ne duk fashi yake masa wannan eh, aiki to ga nan ko madansa ya dago <laughs> to da wani <laughs> to ai na ruwan Allah ai na ruwan Allah dama ruwan Allah kai jama'a yanzu mu Allah na tuba sun gaban ba dan Allah ya sa mu mun yi dan karatun nan a'a wallahi to Allah na tuba kai da Allah ya sa ma kai fa cewa ake jikan mai da la'ilin <laughs> wai wai wai wai wai wai kan mai salati mutumin da a rana sai ya sauke su 40 billahi la ilaha illa huwa kuma wani abin daidai kawai daidai muna kai hankali nesa ne ka san dan kundin nan ba a rasa shi a wajajen mutanen mu in dai kai ladabi da biya kai wani yanzu ne sai ina tabbatar maka dole mutum ya nemi mu fita to yanzu ni faran nan abin da ya ban mamaki fa wai kiri-kiri na ga dan bala a wajen dogo mai nama fa eh, eh. him nama him guda wai yin dogo yana cewa a dora shi akan kilo yana a'a ni ba a haka da ni ba sai an wani tantancewa wani akan kilo gaya min kudin sa ko nawa ne in ba da shi gaba daya kawai sai ya gaya masa a ah, latsi ya ce ga kuɗin ka fara dai fa manyan kuɗin Najeriya mutumin da ake mutumin da duk sadi ake yanka sanuwa a gidansa saniya eh na addu'a ne saniya eh. to ne kashi a na addu'a ne kaji da raguna da tumaki ko wannan ba a magana a ga hira za ka ta unguwar wata unguwa an je na kuma an jere na kuma ana yanka ko kuma zan goba na taba wata unguwa ce wata unguwa ce a cikin garin nan ne eh! ran nan ba za mu tauja sai ka je ka tare da an jere na kuma ras da ka tambaya sai ce da addu'a ne na addu'a ai ai mu dai da rajin fa da yaban mamaki ran nan fa nima da na jama dan nan fa zuwa ne na kai masa ziyara eh. na ina zuwa na ce karamallahu waja'ahu Allah ƙara kusanci ya ta lagu lagu ya ake na ce ba Allah ai sai ana zuwa ana gaisuwa wajen gaskiya ne kawai na kama malam sai uban ruwa yake lodawa sai da kamun kafa ruwa ruwa ruwan sha ruwan sha ake ta ah. to ya yake kyawun haɗi a ah, ayo ni yanzu yanda makarya din nan ma ta sha ta sha ta sha jakar kofiya wuta daya ai mutala sai mun Allah Allah sai mutum ya nemi mafita bi ruwa sarki Allah sai mutum ya ruwa ne mutumina sai